muna nan a batunmu na tsakanin mata da maza wai shin wife wani shirga ƙarya ne wasu mata su ma sun bayyana tasu ra'ayoyin mabambanta gaskiya ni dai a tunani na mata sun fi karya saboda mafi yawan rayuwar mata ma za ki ga akwai karya a cikinta ko da ba su da abu suna son su nuna su fa suna da shi gaskiya mata sun fi karya gaskiya maza sun fi karya saboda su maza totally rayuwar su ma dama ƙarya ce a cikin ta in suka ga wani abu to su ma Allah da ko ba nasu bane sai sun arasi sun domin su ga sun burge yan matan su da wani yanayi haka ko kuma su ga saurayin wani so suke dai su samu nasara a gurin yan matan su kar su ga wannan ya zo da abu su ba su da shi to yan budurwan nan fa ba za ta kula su ba to kamar suna competition ne ma dai a tsakanin su musamman in za su je gurin yan mata a taɓa yi miki ƙarya kenan gaskiya sosai ma kuwa kuma ina ganewa da kaina ni da kaina zan zauna in tunani haka in gane in ce kai wani ai ƙarya yake daga magana ma an faɗa miki an san ƙarya ake yi in kika gane ƙarya ce sai ki yaya gaskiya abin yana bani mamaki kuma daga ranar mutum ya ga in ya gaya min abu ma na daina yadda ke da kika ce mata sun fi ƙarya kina dan taɓa ƙaryan kenan? Ina zama dai a cikin friends ina ganin yadda rayuwarsu take zaki ga rayuwa ce cike da ƙarya. Ke biki taɓa taɓa ƙaryan ba? Gaskiya ni alhamdulillah ba na yi. gaskiya maza sun fi mata ƙarya me yasa kika ce saboda ko daga haduwar ki da su in suka zo zance za ki ga ta zuba miki ƙarya ai ta yin ta ba adadi an taɓa miki ƙarya kenan eh to gaskiya ba a taɓa yi ba sai dai ƙawaye na ana musu to fa ko ma dai menene karya ba ta da kyau a mu'amalan yau da kullum barka bashir murya amurka daga kano a najeriya